Assalamu alaikum masu mu Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna kukar kar kaɗa kunnuwanku, wanda tashar Al'ajabi TV ta ɗau nauyin kawo muku shi, wanda ni na kuɗan Salma nake jagorantar shirin a halin yanzu nake cewa please sabbin zuwa cikin channel ɗinmu su danna mana subscribe sannan su danna mana alamar kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun ɗaura. Sannan kada a manta da comment like suna kara mana karfin gwiwa kullum da koyaushe. To masu saurare na sai kuma ɗaura daga inda muka tsaya idan ba ku manta ba a littafin baya mun dakata ne a daidai inda. Haka ne, amma ai kamar sleeping dress in na ga wanda ya min ai ina siyo miki musamman ma idan na kunya ne sosai ko. Allah sarki wannan kenan sai kuma ɗaura kai tsaye Humaira ta ce, "Eh, amma ina da shi, nawan na rasa shi." Kai, my heart, ki sa wani mana, dole ne sai shi? Ko kuma ya ɓata a wajen wanki ne, don ni ma ina neman wasu kayan ina rasawa. Ajiyar zuciya Humaira ta sauke ta ce, "A'a, ba na tunanin haka, don gaskiya ni ban taɓa sa shi ba ma." Kai, ban ma fitar da shi a ledansa ba ma gaskiya, balle ya shiga kayan wanki. Sannan akwai wani hijabi na maroon color wanda shi ma dai irin mai ɗin nan ne wanda shi ma da shi nasirin ta yi kisan. Gaskiya ina son sa. Mumi ce ta kawo mana a Saudiya. Ba na ganin sa. Shi ma. Shi ma kuma na masa sa ɗaya. Sai dai amma ban ma sa shi a cikin kayan wanki ba. Ba zan manta ran da na saka shi ba. Lokacin za mu kai kayan sa rana na ya abbati. Na fara sa shi ina zuwa. A nan na rataya kuma ka san washe garin ranar Wednesday abin ya faru. sai takalmin da yake kafan Nasirim a bidiyo din da ta yi kisan ba zan manta ba Nasirim ta yi kyauta da nata ko sakawa ba ta yi ba ta ba wa Nabila na ita Izza kuma baki ne namu yalo to abin yana daure min kai Kamal kankanta ido yayi yana kallon Humaira yace to me hakan yake nufi kenan Humaira ta sake jefa idanta cikin nasa tace me ko kawai dai neman kayan nake daga hijab ɗin har takalmin da rigan ban gan shi ba tsaki ya ja ya ce yanzu humaira yanzu humaira har ke ɗin ce kike neman kayan da ya kusan shekara ki tuna ko kin ba wani dai dan tun mutuwar su a garib ma fa wata shida kenan matan ne wata shida kin manta ne dare yayi ni bacci nake je idan kuma baki da niyyar kwanciya sai da safe yayi magana yana haihuwa kan bed din ya jawo tan gefensa ya kashe ya ja blanket yana sake jin tsaki gyaɗa kai hummi ta yi ta ɗauki wani rigan bacci ta sa ta haye gadon da asuba dokta ya zo ya tafi da baban Nasiru shi ma dadi shi da abbati suka tafi asibiti don wucewa da abu indiya kamal kana nufin kayan sun ɓata kuma da jinin a jikinsa ya aka yi hakan ta faru dama tun ranar ba na ce ka fita da kayan a gidan ba wannan abin fa ba karamin abu ba ne idan kai wasa wallahi za mu iya kwana a ciki fa yanzu dama daga takalmin har rigan da hijab ɗin da safan hannu da na baka ka fita da su a ranan nan a cikin ɗaki ka je ka ajiye su inna lillahi kamal ka ɓata komai kamal dafa kansa yayi yana feso da iska mai hucin zafi ta cikin bakin ya ce wallahi mama ban samu dama ba a ranan nan kin san yadda gidan nan ya hargitse shine naje na ɗaga katifa na saka a kasan bit. shine na manta gabaki daya yanzu kuma na duba ban gan shi ba zama mama ta ta dafa kanta ta ce shikenan dama binciken da Humaira take yawan yi maka akan sa ne ta sani Humaira ta san komai a matsayinta na cikakkiyar lauya wannan kayan kadai ya isa hujja a wajenta kamal yanzu ya za a yi gashi saura 6 a yi zaman kotun azabure ta shi ya ce mama yau Humaira za ta mutu ba za ta kwana da rai ba zai fita mama ta kamo hannunsa ta cikin tashin hankali ta ce Kamal kar ka je ka sake tafka kuskure ba mu sani ba ko Humaira ta sanarwa wani kaga idan ka kashe ta kamar ka kashe maciji ne baka yanke kan ba don haka yanzu abin yi ɗauke Humaira za mu yi a kai ta wani gu a bata azaba ta faɗi wanda ta faɗawa sai mu san abin yi amma bayan ta faɗa mana sai mu kashe ta ga mata da yawa a gari ka zaɓi zaɓin ranka ba wannan matar tushe ba shiru yayi ya gamsu da abin da mama ta ce masa mama ta ce kamal har yanzu ka kasa gane inda barira take ko wallahi ba mu kaɗai ba ne muke aiki a cikin gidan nan tunda kaga ba mu muka saka a ba wa hajja poison ba mahaukaciyar tsofuwar nan ba ta gabana yanzu a bar barta tunda tana mana aiki ai ita take kara hura wutan shari'a wutan shari'ar Nasirim kaga ai tana mana taimako yanzu ga wannan shegen doktor din baban Nasiru ya fita da shi kuma wai yake fadan kasan ma da zai kai ni fa yanzu abin duk ya dagule min Kamal zan yi magana Kamal zai yi magana ya ji shigowar message cikin wayansa yana gani a zabure muke tsaye ce what a take wani irin gumi ya fara karyo masa karatun ma ya kasa mama ce ta karba ta fara karantawa kamar haka salam ya abin kauna dan Allah ina neman izinin tafiya a matsayinka na amma fa ba za ka san inda zan je ba ka san duniya abin tsoro ne ina gama sai ranar Wednesday zan zo da misalin 11 na safe mu haɗu a High Court I love you with all my heart bye mama ta ce shikenan Kamal komai ya tsaya asirin mu zai tono a'a mama hakan ba zai taɓa faruwa ba ba su da wani hujjan ɗaura mana ba a ganmu ido da ido ba yanzu fa na bar Humaira a part din mu ina zuwa yayi maganar yana shirin ficewa mama ta ce a'a Habu Habubakar dawo ba za ka samu Humaira ba mu samu mafita yanzu ni na yarda zan ɗauki duk wannan alhakin kisan da sharin a kaina kai ka rayu a hukunta ni a'a mama gwara mu gudu zan kwashe duk kuɗin momi na account nata da na Nasir zai ishe mu rayuwa za mu gudu kasar Magib. Ina da account a can kuma ina da gida da takardar zaman da takardar shaidan zama a kasar na har abada. Idan muka je za mu shafa acid a fuskar mu. Kin ga daga nan mu sa a canza mana fuska. Mu yi zaman mu cikin kwanciyar hankali shi kuma Abdul mu bar wa dadi zai rinka tuno zai dinka tunowa da ni. Mama ta ce good hakan yayi. Ka haya mana tafiyar kawai amma ka sa duk kamfanin da yake waje a kasuwa mu saida don mu kara guzuri Nasir tun fitarsa a gida yake yawo idan ya gaji ya huta idan lokacin sallah ya ya samu masallaci ya yi, har dare a masallacin cin a masallacin da yi sallah isha'i a nan ya kwana washe gari ma haka ya rinka yawo sa'arsa ɗaya shi ba mai ɗaura hotuna ne a social media bai fiye tsayawa ya yi fira da 'yan jarida ba hakan yasa ba wanda ya gane shi don ba wanda ya gane shi dan wani ne sai dai mutane suna yawan kallon shi har yana tsarguwa nan ko tsaban ƙyan shi da hutun suke gani don Nasir irin farin Ibo ɗin nan ne tar kamar Balarabe sai gashi a wani unguwa da kamar ba a gano da kamar ba a Kano yake ba unguwar masu karamin karfi ne sosai ishin ruwa ya addabe shi sai yunwa yunwa kam ya ji har ya cinye shi yana cikin haka ya ga wata yarinya tana buga taku ya ga wata yarinya tana buga tuka-tukan ruwa yana fitowa a hankali ya sa inda take ya mata alama da zai sha ruwan a tunaninsa zai fi wannan ruwan na buta da yake alwala da shi wani irin rugawa da gudu yarinyar ta yi ta bar ruwan da bokitin a wajen karasawa ya sa hannu biyu cikin bokitin ya ibi ruwan ya kai bakinsa ruwan na taɓa harshensa ya yi wani irin dawo da ruwan har yana zuwa masa ta hanci ɗanɗanon bakinsa bai taɓa ba shi abu marar daɗi irin wannan ba zubawa ruwan ido ya yi a zuciyarsa ya ce to ko magani ne wannan ba ruwa ba ne ba ci gaba da tafiya ya fara har magari ya yi tsayawa sallah ya yi har aka yi isha'i Kur'ani ya ɗauka yana karatu har ya fara jin garin shiru yunwa sosai ya fara addabar cikinsa gwara ruwa a wajen alwala ya rintsa ido ya ɗan kurɓa amma shi ma yana shiga cikinsa ya amo ya amo da kamar misalin karfe tara ya ji ana ta bayani sai kuma ya ji ana cewa wallahi layin nan ya yi nan sai kuma an ji sai kuma ya ji an ce ga wani mutum a masallaci sai suka shigo suna cewa 'Shi ne, shi ne, wallahi shi ne'." daga nan kawai ya ji an shiga dukansa ta ko'ina tun yana fahimtar me ake yi har ya suma bude idanunsa ya samu kansa a gadon asibiti yan sanda a kansa a hankali ya matsa hannunsa da yake ji kamar ba a jikinsa yake ba wani kara ya sa tabbas hannun a karye yake haka kafarsa ɗaya doktor ɗin ne ya kara so ya ce sori ka bar motsa hannun za ka iya samun matsala Kwanan ka biyu a nan duka aka maka a wani unguwa dalilin wa wata yarinya yar shekara sha biyu fyaɗe kuma kafin wannan an cirewa wata yarinyar ido ɗaya yarinyar da aka cirewa ido tana nan a hospital ɗin mun kawo ta ta ganka amma ba ta da tabbacin kai ne ka cire mata ido sannan da yammacin ran da kai fyaɗen ka kai wata yarinya Maryam hari a bakin famfo Allah bai yi ba ta gudu ta bar ma bokitin ita ma Maryam ta zo ta ba da shaidan kai ka kai mata wannan harin don haka muna son jin sunanka da inda za mu samu familinka cikin dakiya ya ce ba ni da family a yanke min duk hukuncin da ya dace da ni lalle fa labari na tafiya to ni kan wai ina Humaira ta je. Polis ɗin ya ce, "Oke, kama amsa laifinka kenan." Gyaɗa kan sai ya alamar e, eh, "Oke, ka fa, ina za mu same su?" Ajiyar zuciya ya sauke a hankali yana son ya shafa idansa da yake ji kamar ba a jikinsa yake ba. Baya gani da shi. Sake gwala ɗaya idan yayi yana kallon doktor ɗin da polis ɗin ya ce, "I don't have any family." Polis ɗin ya ce, "Please, daga nan ka kai ba karamin mutum ne ba, daga yanda jikinka ya nuna, kai ɗin wani ne ka faɗa mana familinka su zo wallahi don idan suka zo ko sel ba za ka je ba za a kashe kes ɗin a nan iyaka wanda aka cire wa ido su karɓi diyan idon su ma na rafin masu karamin karfi ne don wani abu za mu ba su a rufe kes ɗin don ka yi alaka don ka yi kala da sel ba kuma idan ka sake kuma ɗin ya je station to tabbas oga zai tura ku kotu kuma ka san abin da zai biyo baya cikin kosawa da magana ya yamutsa fuska tare da cizon lips ɗinsa ɗaya tare da cizon lips ɗinsa ya ja ɗaya idon ya rufe ɗaya kuma a kumbure sosai Polis ganin dai Nasir ba shi da niyyar magana ya yi shiru. Prison. A can ko prison, a yau barista Zara ta samu daman ganin Nasirim. Nasirim ta ce Zara, na ce miki bana bukatan komai hukuncin kisa shi nake jira idan aka bar ni a duniyar nan amfanin me zan yi daɗin mai zan ji zan rayu cikin bakin ciki da kunci bugu da kare cikin zargi tunda tabbas wasu idan sun yarda ban yi ba wasu ba za su yarda ba so mutuwa ta fiye min sauki zara ta ce please nasi tare muka tashi da ke na san abin da zaki aikata da wanda ba zaki ba nasirim ba ke kika kashe agrim a grief da sukaltun ba amma kina son ɗaukawa kanki alhakin kisan yanzu kin yi wa a grief adalci kenan duk wani san da kike ikirarin kina iwa haruna wallahi ya tashi a banza in dai baki tsaya kin gano waye kashe shi ba kin ci amanan shi jajircewa wajen gano waye yayi wannan aikin shine zai sa a grief ya ji daɗi yayi alfahari da ke na Nasirim ki ba mu dama mu gano waye yayi aikin nan nima sai jiya na tsaya na karewa bidiyo ɗin kallo a tsanake ba ke bace wanda ya san. dan shi bai kai ki tsawo ba ya kuma fi ki jiki muna da hujja da dalilai da zaki kubuta ki ba mu dama kawai don ki ci gaba da rayuwa ba wai don ki ci gaba da rayuwa kaɗai ba a'a dan ki gano waye makiyinki ko kin san momi tana cikin matsala sosai gidan fa kowa yana zargin ɗan uwansa kin ga ke ce za ki warware ta hanyar ba mu labarin abin da ya faru ko kin san momi da Nasir sun rabu kaca-kaca ba shiri ya ajiye komai ya tafi daga nan ta kwashe komai ta faɗa mata amma banda na yaran na Nasir ne ta ɗaura da cewa kin ga ke ce za ki taimaki gidan nan Nasirim ba ni da dangin ba ni da dangantaka da ku amma a cikin gidan Three Brothers na tashi na ga kaina Allah ya gani bani da wasu dangin da ya wuce ku kowa yana cikin damuwa Nasirim ke ce kaɗai za ki fitar da, mu a duhun da muke ciki please Halima numfashi Nasirim ta yi ta ce amma mommy da ba ta zargi ɗanta ba Nasir yana son a agrif musamman ma su fayyad. ba zai kashe su ba duk da babu so da shakuwa a tsakanina da shi ba zan iya zarginsa da haka ba sai idan ko ma'aikatan gidan wani yake son ganin bayan mu Zara ta ce yauwa wato Nasirim haɗin kanki shi zai fitar da mu cikin wannan kokwantan ki ba mu wani hasken ajiyar zuciya Nasirim ta sauke ta ce Zara ko ban yi ba nayi ne furici na ne tabbas Na yi furicin sai na kashe shi amma wallahi a daren Haruna ya same ni da wukan da na masa barazana a hannuna. Ya ce min Halima gani ki kashe ni in dai zaki iya to ki kashe ni na kasa bacci barazananki ya bani tsoro da mamaki wai Halima yau ke ce da wuka a hannunki kina ikirarin zaki kashe ni bayan ni ke ce na fi son kirayu fiye da komai a take na fada jikinsa na fara kuka ina neman yafiyar ina neman yafiyarsa ture ni yayi yana jefa min wukan wai dole sai na kashe sa daga karshe dai muka sasanta ya yafe min ni ma na yafe masa har zan bi shi ɗaki mu kwanta ya ce a'a na bari na yi kwanciyata tunda na yi masifa ina bukatan hutu idan ina kusa da shi ba zai bar ni ba amma da asuba yana jira na ganin ni ma tabbas ina bukatan hutun na bar shi ya tafi kawai sai da asuba na tashi da wani irin faɗuwar gaba kamar a mafarki nake jin kuka a ɗakin su fayyat ina shiga na ga an musu yankan rago sai kuma kwafulan ya ce ni ce shi shikenan iya abin da zan iya tunowa kenan kuma na san Coughlin baya karya ban san ya akai na kashe su na kashe su ta yaya ban san yaushe na kashe su ba ta yaya da kuma yaushe akan me zan kashe yarana zara duk duniya waye zai ji ciwon rashin su kamar yadda nake ji yanzu zara shi shikenan ba kwaltun ba fayyat da gaske tafiyar kenan a grip ma babu ta kare shi maganar tana sakin wani irin kuka zara ta share hawayenta ta ce nasirim waye ya ganki da adres ɗinki na karshe amin zara ta share hawayenta ta ce Nasirim waye ya ganki da dress ɗinki na karshe Zara wannan kuma wani irin tambaya ne Zara ta zaro wayanta a cikin jaka ta kunna wa Nasirim bidiyo ɗin ta miƙa mata sai a yau ma Nasirim ta san da wannan lalle ko kowaye yayi wannan aikin da ya jefa rayuwarta cikin wannan halin dama yayi dama yayi shiri kuma gashi Allah ya bashi sa'a a'a Nasirim ki daina cewa Allah ya bashi sa'a Allah baya barin hakkin wani akan wani musamman ma hakkin ran ran ma ga na babba ga kuma na yara kanana da basu ji ba basu gani ba insha Allahu Allah zai tona asirinsu. su Zara kin ga fa mutumin yayi amfani da kayana yi amfani da furicina ya min kyakkyawan kamu ya yi na fita ki ga fa yadda aka yi abin kamar ni ce ya za a yi na fita please nasi ki fita ki rayu kamar kowa za ki ga makiyinki ni zan wuce na san ma zan sake zuwa kafin lokacin amma barista Fuad Jiji da barista Shahida da barista Shahid su ne lauyan ɗinki ni da Humaira da Nusaiba kuma za mu taimaka musu ta kare shi magana tana shafa kan Lil Agrif da yake bacci a cinyar Nasirim Izza da babanta cikin wani irin tsawa baban Izza ya ce Izza lafiyarki ni zan saki aiki kice ba za ki yi mini ba eh baba ba zan iya kisan kai ba baba alhamdulillah me Allah bai min ba zan yi butulci baba na rayu cikin ni'imar cikin wadataccen ilimi Allah ya mun baiwa da mafi girman baiwar da ya bani alkur'aninsa mai girma wanda ba kowa yake yi wa baiwar hakan ba amma na butulce na kashe rai Allah ya fi kowa san Allah ya fi kowa san ran bawansa ta ya zan yi wa Allah butulci wajen ɗauke wannan ran baba abin da ya sa na biye maka tun farko saboda son a agrib ne Allah bai yi aure na da shi ba na auri kaninsa ba dan Allah ya cire min son a agrib ba a'a da shi nake rayuwa sai gashi dare daya Allah ya dauki mijina a tunanina dan burina ya cika na auri agrib ne yasa aiban ya mutu na zo na biye maka kake duk wannan kulle-kullen amma ba wai zuciyata ta yi bushewar da zan iya kashe rai ba miƙewa tsaye ta yi tana kallon babanta ta ce baba ka san abin da ya sa na biye muku bayan rasuwar agrib ɗin na gano waye ya kashe agrib din na san Nasirin ba za ta taba iya kashe ba za ta taba iya kashe shi ba kuma alhamdulillah na gano a yanzu aiki na zai fara sai na bayyana wa duk duniya waye kashe agrib sai na ɗauka masa fansa ko shine karshe ko shine karshen abin da zan yi a duniya ne sai na cika burina agrib salihin bawa ne jininsa ba zai tafi a banza ba ta kare shi maganar tana juyawa za ta fita Cafko ta yi ya wurgar da ita ya ce kika ce kin gano waye kina nufin ba za ki maida hankalinki ki auri Kamal ba kenan cikin tsoron yadda idan baban nata ya koma wanda zai iya yin komai ma ta ce a'a baba zan aure shi to waye ya kashe Agrib cikin in'ina ce ban gama binciken ba zan gaya ma idan na gama Koma waye ya zauna ya ce Izzatu na san kin san Kamal ne yayi duk wannan kisan to wallahi kar ki giginto na masa asiri ki bari a yanke wa Nasirim hukuncin a kashe ta bayan an kashe ta sai ki fito da duk hujjojin da zai nuna Kamal ne yayi kisan shi da uwarsa kin ga shi ma Kamal za a kashe shi dukiyar zai koma wajen Abbati kanin mijinki anan zan yi aikin da dole sai Abbati ya aure ki kin ga komai zai dawo hannunmu an kusa an kusa karshe ki daure akwai nasara a rayuwarki fari ne tas ina hangowa haske a cikin rayuwarki iza wani kallon baba da Izza wani kallon ba ka da ilimi ta yi wa babanta ta ce to baba amma yanzu ba zan iya kashe momi ba a bari sai bayan shari'a zan yi duk yanda kake so da haka Izza ta lallaba babanta ta fito Kamal da mama mama na gama kwashe duk kuɗin nan na cikin akawunt ɗin momi amma na Nasir ne ban gane ba kin san shege ne momi kuma na duk momi kuwa nayi duk dabarata ta ce ba yanzu ba na bari a samu nutsuwa sai ta gaya min passport ɗin ɗaya akawun ɗin shi ma akwai manyan ajiya a ciki mama ta ce duk ba wannan ba ko ka san mun yi waya da kaura ya ce kar mu tafi idan mun sake mun tafi akwai matsala amma yanzu ya ce mu yi zaman mu zai haukatar da humaira kuma ba ta gaya wa kowa ba kayan yana hannunta yanzu abin da nake so da kai ka je wajen uwarta ka sa ta a gaba ka ce kun ɗan samu matsala da Humaira ta gudu don Allah ta gaya maka inda take ka je ka same ta so kuwar faɗa maka inda take za ta yi sai mu san abin yi Kamal da Ummu Ummu ta ce ikon Allah wai dama ne kuka samu kai da ita ai ban sani ba ni dai ta ce min za ta je Kaduna gidan Balaraba dama na yi mamaki da ta ce min za ta Kaduna don ita ma Balaraban yau za ta bar kasan zuwa Saudi duba abunku Humaira kenan shi yasa ta bar min wayoyinta a nan. don kar ma ka neme ta to tana gidan balaraba ta kara shi maganar tana murmushi jim kamal yayi ya ce am umma ya ce am ummu ina wayoyin nata to zuciya ɗaya ummu ta ce yana ɗaki ta mike ta ɗauko masa murmushi kamal ya ce thanks ummu amma don allah kar ki gaya mata gani nan zuwa don za ta iya canza waje yanzu zan wuce kaduna gidan anti baby kamal direct wajen mama ya sake komawa ya ce mama komai ya zo mana da sauki tana gidan wannan matsiyaciyar kawar uwar tata balaraba kuma wai balaraban sun tafi dubo abu ita da mijinta kin san ba masu gadi ne da su ba a gidan ba don haka yanzu zan sa a yi min kinnafin ɗinta kafin na je idan na je na kira uwarta na ce ban ga mai ba kin ga za mu ɓatar da ita cikin sauki ga kuma wayan a cikin ga kuma wayan a cikin na ɗauki wasu sirrika da yawa Shi shikenan kamal Allah ya sa bata gaya wa kowa ba murmushi yayi yace ai mama aikin kaura yana tafiya yadda ya kamata amma jin salamin mummi ne ya katse masa magana mummi cikin tashin hankali ta ce kamal ya akai kuɗin general account din nan duka babu kuma me yake faruwa da sauri kamal ya mike tsaye a zabure zaro ido yace babu kuma mummi kamar yaya da sa hannun wato aka cire su kuma mummi zama ta yi a kujera two-seater ta ce da sign dina, wai amman transfer aka yi zuwa account na kamfanin nan Najeriya hannun Kamal ya ɗaura akai ya ce ai mami ɗazun nan na ga an kwashe kuɗin kamfanin gabaki ɗaya don haka kuɗin ko rabin ma'aikatan da suke iya cikin gidan nan ba zai biya ba balle na kamfani kuma ba wanda zai yi aikin nan mama ba wanda zai yi aikin nan mami idan ba Nasir ba mami ta ce Nasir Nasir Nasir Nasir mami please ki hakuri mu bar shi da Allah mu fuskanci yadda shari'ar Nasirim za ta kasance don shi ne a gabanmu akwai kwararan lauyan da na samu insha Allahu za su sa a dace mami ta ce kai kamar Allah da ya bar zumunci ko bayan raina Nasirim ta ɓata maka ban yafe mata ba amin momi zan je Kaduna ɗauko Humaira wai rigima kake wai rigima take mun sosai akan sai na goyi bayan su a shari'a na ce a'a shine ta nace sai na sake ta wallahi ba dan abu da dadi ba da zan yi yanda take so na gaji zan iya rabuwa da ita akan nasirin. kwata kwata kwanakin nan ta hana ni kwanciyar hankali girgiza kai momi ta ce a'a Kamal ka yi hakuri duk rashin fahimta ne ita ma tana da gaskiya rashin dan rashin dan uwa tayi abin akwai ciwo fatan mu dai gaskiya ta bayyana kowa ya gane Nasir ne ya aikata wannan aikin a kamo shi a duk inda yake a hukunta shi akan kuɗi ban zaci Nasir zai yi haka ba. Ya yi surprising ɗina inda tun farko inda tun farko kuɗi yake so da na ba shi mun tsira da lafiyarmu da mutuncinmu ni duk na fi tunanin makomar Zainab da Kwaflan ko ɗazu sai da Hajiya Amina ta koro su wai su tafi dangin shegu wallahi na fi jin su su kam su fayyata da suka tafi ai sun huta ta karashe maganar tana sakin kuka kamar kullum hakuri kamal da mama suka shiga bata Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ɓangaren Dr. Hafsat da Momi. Dr. Hafsat ta ce, Dr. Fanna, kin yi ganganci, me yasa za ki ɗauki dukiya ki danƙa wa Kamal? Shi Kamal ba ɗan adam ba ne wanda zai iya canzawa a san da ya ga dama. Ni fa zargina ban cire kowa ba a cikin gidan nan. Ina guje miki nadama yanzu har idan Nasir zai kwashe miki kuɗi, zai bar miki nashi ya tafi? Ni fa nake gani kamar wannan abin ya faru wannan abin da ya faru kamar fa ya taɓa ki? cikin ɓacin rai mummy ta ce dr hafsat idan ba taimako na zaki ba ki daina raba min ki daina raba min hankali na san ban ga wani abin da kika yi wa da kika yi wanda zai taimaka min ba sai Aisha da Kamal su suke fafutukar akan Nasirim tunda wannan abu ya faru don haka ki bari na ji da abin da yake damuna ni na gamsu da san da Kamal yake yi wa Nasirim kin ga fa yanzu har sun matsala da matarsa akan kes ɗin. girgiza kai duk hafsat ta yi ta ce ban ga laifinki ba don a yanzu da ke da wanda ruwa ya cisa ɗaya kuke ko wuta aka ce ki kama kamawa zaki amma dakatar da ita mummy ta yi ta ce stop doctor Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a ci gaba da labarin namu don jin yadda